Alhaji Balarabe Ladan barka da warhaka. Barka da Haji Garba. Allah ya sa kana ji na tangaran. Barka ina jin tangaran Haji Garba. Ko wasu irin labarai ke kunshi cikin jaridar Aminiya yau da safe? Haji Garba yau mun yi babban labarin mu ne akan wani balaguro da wani daga jihar Jigawai zuwa kasar Libya saboda ya je neman arziki amma kuma sai ya dawo da tsiya. Asha. wato ya gudun jefar jefar ladansa ya mana bayanin yadda ake yaudaran mutane ba kai zuwa daban-daban da jihohin kasan nan a ce musu za su a samu arziki a kasar waje su tafi kuma sai su je su sha wahala to ya mana bayanin yadda aka yi daga nan har zuwa kasar libya din da irin wahalar kudin da ya kashe da wahalar da ya sha yana ji yana gani ya gudu ya ladansa yana mana da cikakken bayani a jaridar amina ta yau nan. mu je labari na gaba. idan ba manta ba kwanakin ba mun ba watan wani matashi da wata budurwa ta da tumbuke mashi harshe. Tumbuke harshe dai? Harshe yana kwance a gadon asibiti. Haka. Da mun bi labarin saboda ana magana tana kotu an cika kotu a ranar asabar nan kuma mun bi diddigin labarin yanzu likitoci suke za iya sa shi na roba. Da shan harshen roban ko ai kaga ya taimaka masa ya rika mamula abinci. Amma akwai aiki sosai da kuma kuɗi su kuma yan ba kuɗi. kuma mun tattauna da kwararre akan sassan jikin dan adam daga jami'ar Ahmadu Bello wanda ya mana bayanin aikin harshe da ainihin kuma yadda ake san harshe din da ko na roba ne ko kuma ainihin wani da bangaren jikinsa a masa wani din da ya bayani dalla-dalla a wannan jarida Aminiya ta yau. Sai labari na gaba. To haka kuma muna da labarin wani abin takaici da ya samu wani yaro shi kuma akan siyan ruwan naira ashirin ya jawo ajalinsa yana har biya ta da kima yana gab ya aure Allah ya ikonsa ya zama ajalinsa wannan ruwan naira ashirin to akwai kuma hira da muka yi da gidan gwamnati a Kaduna a hajja ummi rubai wanda ta yi bayanin irin kalubalen da muke fuskanta a wajen abubuwan da suke na yaki da tamowa to muna kuma da labarin wannan batakalar bayanan nan inda shugabanni ma'aikata na fatan gwamnati da na ma'aikatan gwamnatin tarayya suka kaɗan catan baki a fatar gwamnati. Mu je harkar siyasa. Akwai labarin da muke da shi wanda majalisar jihar Borno za ta ke ƙoƙarin jinkina zamanta saboda zargin sanata in jima ya mari danta. Ai ko mun ji yadda ɗan majalisar dattijan ya wanke fuskan ɗan majalisar jiha. To a bangaren ƙarfin waje kuma ƙasar Iran ta ce za ta iya haɗa makamin nukiliya cikin kwana hudu matukar amurka ta saba yarjejin da aka kulla a wajen aladabi kuma haƙuri ya wa wata mata a hanci. To haƙuri ya bullo mace a cikin hanci ya zama safaya kenan. Sannan a nan Najeriya kuma akwai wani direba da ya sace motar da gidansa kwana ɗaya da ɗaukar sa aiki. Wajen wasanni kuma a ƙasar Saudiya mata za su fara shiga filayen wasanni. Ko za ta bar mata su fara shiga filayen wasanni. Sannan kuma jibi za a haɗu tsakanin Chelsea da Manchester United da kuma Arsenal. waɗannan da kuma wasu da sauransu duk suna nan a jaridar Aminiya cewa da garba. A gaida Alhaji Balarabe Ladan da fatan masu buƙatar sayan jaridar Aminiya za a hanzarta a sayo kada ta ƙare.